Bismillahir Rahmanir Rahim. Janna kashi na goma sha bakwai. Ya Allah ka ɗauki rayuwata ba zan iya ba. Allah ka taimake ni na mutu. Na tsani duniyar nan da duk mutanen da ke cikinta. Wayyo Allah na. Na ban na lalace, hannu sai suka rufe min bakina. Duk ƙoƙarin ƙwacewar nake yi na kasa. Duk wanda ke ɗakin sai da ya zubda ƙwallonsa, kafin kuma Abba ya shigo shi ma. Hankalinsa a mugun tashi. Yadda nake ta kuka ina surutu duk da rufe bakin da bai saka na fasa maganganun ba. Zuwa can kuma na na ɗauka ta, numfashi na yana ɗaukewa daga haka ban sake sanin inda kaina yake ba sulalewa ƙasa a sada yana saka kansa cikin ƙafafunsa yana kuka kamar wata mace abin duk wanda ya gani da sa, sai ya taɓa maka zuciya shi yasa har abba sai da ya share ƙwallon tare suke da hindu ita ma ta saki jikin yayan da ta saki ta isa jikin yayan nata tana kuka doktor ɗin ta please ku haƙuri na duba ta ku je waje a suka daidai isowar Usman ganin kowa na kuka hankalin sai mugun tashi. ya ɗauka ma mutuwa Janna ta jikinsa na rawa yake ma Hindu magana. Hindu me ya faru? Janna ta farka ne? Dole kar ki can mutuwa ta don Allah ki ce mun tana nan da ranta. Sai dai ji asar kamar daga sama ya kai masa wata shaka. Yana dukan shi. Yana haɗa shi bango ya ce ƙarya kake Janna ba za ta mutu ba za ta ci gaba da rayuwa ta insha Allah mu. Usman bai wata wata ba shi ma ya cakun wuyan asar ɗin yana haki ya ce kai ne kake ƙarya ba ni ba pretending kurin kake yi. Wa ya sani ma ko kai ne ka jefa ta wannan halin. ji kake ta taya cikin wata irin kalar zuciya asar ya kwasa mishi maruka yana jin jifa da shi gefe yana wuce zuciyarsa kamar ta fito da gudu abba ya iso yana salati me nake gani haka asad usman kun yi hauka ne yau junan kuke faɗa akan mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daidai zuwa su mami da farida da anisa abba walla sun cika idan sai ce abin da baku yi kuna yara ba shine kuke yi da girman ku mace za ta haɗa ku asad usman akan mace kake cin kwalar yayan kam Hafsat kina ganin abin da yake faruwa kuwa? Fada suke da junansu akan Janna. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Abba baka ji me yake faɗa ba? Gaban ka yake kira mutuwa wai za ta yi. Wallahi ina tantama idan ba Usman ne wannan abin ba. Ƙarya kake munafiki kai ne babban wanda za a zarga. A daren ranar ina ka ji har sha biyu har karfe sha biyun dare. Ba ka nan. Ba kana tare da ita ba? Wani kukan kura a sa da ya dira a saman Usman ɗin. Lokacin sakurin yake yana zubda hawaye ya ma kasa magana. bakin ciki ne kamar zai kashe shi abba kan shi hankalinsa ya mugunta shi yana kokarin kokawar raba su ya kasa momi na gefe tana kyalle da dariya ita da farida duk abin da suke yin na kallon su da taimakon wasu maza aka samu aka raba asad da usman da har bakin usman da hancinsa sun fashe kowa wuce yake kamar wasu zakaru abba ya zama abin tausayi yake magana idan ku sake wannan faɗan ban yafe muku ba asad da usman ni za ku kunyata cikin taron mutane mace za ta haɗa ku faɗa ban taɓa ganin ranaku masu muni irin waɗannan ba momi ta tako cikin makirci ta ce kai haƙuri abba har da ƙuruciya kai san ai babba ne bai kamata ka biye ma kannin ka ba kuma in har kana in har ka san ba kai ka biye mu idan har ka san ba kai bane mina ta da jijiyar wuya kuma idanunsa kamar za su faɗo ya ce me me kika ce sake maimaitawa Kau da kai ta tana jan hannun abban tana cewa kar ka biye su hawan jinin ka ya tashi idan mun koma gida sai ai wacce za a yi ko wani irin duka ya kai mu bangoji yake zai iya kashe matar can kowa ma ya huta shi za ta yi ma munafurci so take ta juye laifin kanshi ga dukkan alamun kuwa amma ya abba ba hauka cewa yi ba ba kuma ba kuma kuma shi ma ai da nashi hankali ita ma tana tana cikin hankalinta ko kuma me gaskiya za ta halinta ya yi imanin Khalid zai iya wannan abu in ba shi ba kuma tabbas Usman ne jinjikin sam na ba bashi abin cewa baya wuce su su biyun nan suna nan tsetse don zaman ma kasa yi suka yi Asad da Usman Mami da Farida filin suke a fakaice yadda kallon su kurin take gaba ki ɗaya ba ta da su ba. Zuciyarta tana ba ta cewa 100% suna da hannu a ciki, amma ba ta da shaida, ba ta da hujja, ba za ta iya yin wani abin a kai ba. A daidai nan Dr. skafto ita da wasu nurses ta zare gilas ɗinta tana kallon Abba da Asad ta ce. Dama na gaya muku dole za ta shiga cikin firgici da cewa. Wannan halin da take ciki dai tana iya ɗaukar dogon lokaci tana cikinsa. Yanzu da tana bacci zuwa yamma allura za ta sake ta. Ina fata a ce ta samu sassauci ko yaya ne. Ku yi mata addu'a a ruwa idan ta tashi sai ta sha. Don Allah banda hayaniya bisa kanta ku bi ta a hankali ta dawo hayyacinta. Kuma me muke so ku yi ba ji daga gare ta. Usman gumi kurin yake yana jin kamar ya je ya goge mata abin da ke ranta da ya jefa cikin wannan halin. Juyawa ya koma ya je ya haɗe kanshi da guya kurum. Godiya Abba ya mata yana dafa kafa kafaɗar Asad cikin damuwa ya ce, Zan dawo da yamma ɗin, dole a kwantar da hankalinka ka ji ko? jinjina kanshi yake sannan ya ce zan je wajen baba malam na amso mata rubutu yanzu jinjina masa kai alamun goyon baya da alamun da maganar da Babu malam kakansu ne da ya haifi mahaifiyarsu su momi abbas Kabir aka bar usman nan da baba uwa ne asad Manu ya kira ya zo ɗauke sa suka wuce ta yola dama yana yawan zuwa Bai da shi kuma yana aika masa da alkhairi ko da ya isa bai da shamaki zuwa ɗakin malam ɗin bayan ya gaisa da tsohuwar gidan ya same sa yana rubutu jikin allo ko da baba malam ya so mu tambayar abin da ya samu asad din kuka ya sanya mishi kurin saboda duk wanda zai shi dole zai san baya cikin sa, da kuma hankalinsa sai da ya sha kukan sosai sannan yake labarta mishi abin da ke faruwa shi ma kanshi baba malam din ya girgiza sosai hakuri ya bashi yana kuma yi masa nasiha sannan nan take ya yin rubutu da kanshi ya kwashe minti arba'in yana rubutun sannan ya gama ya tofi a cikin ruwan bayan ya wanke rubutun sannan ya ɗaure mishi ga leda yana cewa insha Allah za ta samu sassauci daga halin da ta shiga ko yaya ne za ta samu nutsuwan ya dangana sannan bayan kwana biyu ka sake zuwa ka amsar mata wannan rubutun Allah zai saka mata haƙuri Allah zai saka mata haƙuri dole abin akwai rikitarwa sai da idan an yi la'asar ya sallah ya dawo inda ya bar Usman nan ya iske shi ko kallon sa bai ba ya ba baba uwa na kurin ya magana zuwa can mana ya dawo da dagawe ya aje a gaban sa leda biyu ya ba baba uwa ne ce ki ci guda ɗayar idan ta tashi sai ta ci Godiya ta masa tana jin tsananin sa ganin ga Usman shi ma tun sha ɗaya na safe yake a nan zaune. Ta ce, wanda bashi nawa idan na je gida sai na ci wani abu. Na shi ya ɗauka ya miƙa mata ya ce ta bashi. Inda yake ta isa tana da rukusawa ta ce cikin sanyin rai. Usman ta shiga ci abinci ka ji ko? Sai ga sallah ko azahar ba kai ba kana nan tun ɗazun. Tabbas yana jin yunwa, don haka dole ya ansa yana mata godiya ta ce, yayanka ne ya kawo ma. Ya san kowane ne yayan take nufi sai bai ce komai ba, ɗaukar da yana nufin hanyar waje. ko kallon sa'ad bai bi har ya fice a nan wajen babu uwan a nan wajen babu uwan ta ci abincin nan take masa nasiya tana ƙoƙarin nuna masa yadda da kaddara da kuma haƙuri kar ya biye zuciya ita ce ke kai mutum ga dana sani kar ka sake tanka kaninka don Allah Limshi idan sai shi kada ya shi kadai san halin da yake ciki zuciyarsa ji yake kamar ta tsaga sa ta fito saboda ciwon da yake ji a cikin ta suna nan zaune da ta fito tana cewa ku masu jinyar murjanatu eh mu ta farka ne cewar asar cikin sauri ta ce eh ta tashi ku zo ku bata abinci sai ka taimaka mata ta yi wanka da sallah ta canza kayan jikinta jikin sarawa kure yake ce baba ga wannan ta fara sha shi ta fara shan shi don Allah bar na je na samu mata kayan sakawar yadda yake barin jiki dole ne baka tausayi ainin babu wani ta wuce cikin ɗakin fargaban halin za ta iske ta kawai take kai na haɗa da gwiwa ta ba abin da ido na ke tsayarwa, sai hawaye ban da ƙarfi ko kaɗan jiki na shi sa kukan kanshi babu sauti yake fita ban zaci zan sake bude ido na ganni a duniya ba ban so a ce na farka ba da ma sanda zan farka an ganni a cikin kabari na muryar babu uwa ne yasa na dago da kaina kwalla akan fuska ta zauna gefe na ciki lallashi da ban baki ta ce na tunan. ki haƙuri kin ji ko babu wanda yake tsallake kaddararsa kar ki jayayya da Allah ki amshi jarabawar ki da hannu biyu biyu ki kuma gode masa kowa ya san an zalunce ki amma ya za mu yi to mai afkuwa ta riga da ta afku ba mai isa gyara ba kuka da iface iface ba zai kawo komi ba sai tarin kunci da bakin ciki don girma Allah murjanatu na ki hakuri Allah baya bacci ha kuma baya zalunci kuma baya son mai yin sa ina mai tabbatar miki watan wata rana za ki ga sakayya ki saka a ranki cewa duk inda kike Allah zai nuna miki irin hukuncin da zai ma wanda ya aikata wannan abin da wanda ya bada goyon baya da wanda ya sani kowa kowa zai fuskanci kallon abin da ya shuka kuka dole ne ki mu ma masoyanki mun yi kuma balle ki don haka ba zan hana ki kuka ba amma ina baki haƙuri ki yadda ki yadda da hukuncin Allah ai shi nan ki shanye mu je na taimaka miki wanka sannan ki sallah ki kai ƙarar ki duk wanda ke sa ki duk wanda ke da sa hannu a cikin wannan ta'addancin Allah yana gaggawar amsa addu'a wanda aka zalunta kalamin babu uwa ni sun ratsa ni sun kuma taimaka min wajen jin cewa ashe fa inda Allah firgici da ɗimuwa yana raguwa wannan ya sanya na fara fita a haishi na har na mance da Allah subhanahu wataala hawaye wannan korawar lamba na rawa suke ta da muryata na kamo hannunta na riƙe fam ina cewa cikin kuka babu uwa ne ji nake da dama na mutu kawai na huta na tsani rayuwata me yasa sai ni haka za ta same ni eh mene ma wanda zai hukunta ni da wannan hukuncin babata har har roƙonsa nake na riga na ringa haɗa shi da Allah da ya halicce sa ina cewa ya ji tsoron Allah kar ya keta kar ya keta min haddina amma bai ji ba babata ya sanya ƙarfinsa ya keta min riga nan kukan ya hana da ci gaba da magana na har ban san shigowarsa ba tsaye bakin kofar ƙyalale daga hannunsa ni kuka babu uwa ni kuka shi ma na hawayen jikina karkarwa yake ina ci gaba da cewa bai ji bai ji ba bai ji tausayina ba haka ya ringa ya ringa gana min azaba ina zan saka rayuwata da wannan abin amma kin ce min Allah yana ji ko ko babata duk mai sauraron saurare na sai ya fashe da kuka idan ka ga yadda nake karkarwa ina zubar da hawaye kamar famfo duk taurin ranka sai ka matse sai ka matse ta tana bubbuga gabana, tana lallashi ni tabbas Allah yana jin ki marjana to kuma zai saka miki nan ba da jimawa ba ita ta bani rubutun na shanye sannan muka wuce tare da ita ruwa mai zafi ta haɗa min tana tambaya ta zan iya yin wanka kai na kurin na ɗaga mata na ce ta ce to ki gasa jikin ki kafin ki wankan akwai ɗinki a jikin ki kin ji ko ki bi a sannu wankan nake ina zubar da hawaye na mance ma da bayi nake ina magana yana roƙon Allah ya saka mu ya Allah ban yi wani abin ba ban da laifi ban taɓa kusantar zina ba kana gani ka saka min da gaggawa har na gama ina kuka hawaye sun kasa barin ido na kayan da ya siyo ta miƙo min na saka sannan ne a na fito ta shimfiɗa min abin sallah na hau na zauna dan bana iya tsayuwa juyawa za ta yi juwa za ta iya kayar da ni ƙasa sallar nake ruwan hawaye na zuba ban damu ba haka na ci gaba da yi ban san iyakar lokacin da na ɗauka ba a haka ba Na daɗe cikin sujada ta ina addu'a ina kuka ina kai kukana wajen Allah wajen lillahi wa rasuli na san kuma yana ji na yana saurare na sai dai na ji numfashi na kawai zai ɗauke sai na sallame abinci ta sa min gaba tana bani tana ƙara kwantar min da hankali na har na ci na ƙoshi duk da ba wani ci ne ba haka na ji ya ishe ni naman da ke ciki kaɗan na ci ta bani ruwa na sha ta ce Asad ko mana magungunan can ta sha sa na rawa ya ɗauko ya zo wajen mai durƙusa yana buɗe leda sa har rawa yake Magigin kallon fuskarsa fa saboda kuka ne zai kubce mu. Idan na tuna yadda muka rabu cikin farin ciki a ranar. Ban san ban sanin kuka ya zo min amma abu guda ne yake yi tunani na idan na ɗora idona akan shi yanzu. shine sa da yake amfani da shi wanda nake masifar so shine naji a jikin mutumin da ya hake min jiya amma kuma kunne na ba zai mance muryar mutumin ba a lokacin da yake ce min ki taimaka min ki bar ni in ban yi ba mutuwa zan yi na iyakar nazari na ban san muryar kowaye ba tabbas muryar laɓin ko a cikin ko a cikin hauka nake idan na ce ta zan gane ta haka yasa na gane ba shi bane ba to amma waye shi kaɗai ne wanda nake jin turarensa a sa ban taɓa jin wani ya amfani da shi ba a jiya zuciya na sauke da ya miƙo min maganin da ya ɓallo na sha haka na ringa shi har ya gama ɓallo min daidai abba da usman sun shigo kaina ƙasa kurin yake ba na son kallon kowane namiji a yanzu dan na ji na tsani kowane namiji babban na kasa cewa na kasa cewa abba wanda ya ta jera min sannu kaina kurin nake ɗagawa Ya Usman ya min magana yana carraba jikin kofa muryarsa na kirma yace Janna sannu ya jikin naki shi ma ufan ban ce masa ba duk muka yi tsit abba ya ce bari ya je ya ga likitan kwanciya ne kan cinyar baba uwa na jin kamar in nan ce nake kwance bisa cinyarta likitan sallama ta sallama ta ta bada tana cewa na ringa shiga ruwan zafi sau biyu a yini sannan da kula da shan magunguna nan. abba ne yake ta amsa mata muka taso baba uwa ce ke rike da ni har mota motar a asar muka shiga usman da abba suka shiga ta abba tare da direbansa mu kuma ya asar din ne ya ja mu zuwa gida motar shiru kamar mun zama kurame har Allah ya sa muka iso gidan lafiya muna tsaya wani gigitaccen kuka ya kubce mu saboda nan da nan abin ya dawo mun rikicewa shi da baba uwa na kuri suke bani suna ta lallashi na yake cewa ba mu da abin da za mu yi maki kuma baki da ya wuce haƙurin haƙurin nan janna kowa ya san an cuce ki don Allah ki bar kukan nan dan na haƙura sai da abba ya zo ya saka baki sannan muka taho da baba uwa na cikin babban falon Momi, Khalid, Farida da Anisa sai Hindu duk suna falon. Yadda Momi ke nan nan da ni ya bani mamaki amma na nuna babu komai. Za ta fara magana kenan Abba ya ce, Not now, Hafsat, baro gobe kuma. Ya shige cike bar mu cikin cikin ma muka shiga ina hawaye na ce, Baba ki je da ni ɗakin ki ba zan iya zama a can ba. Da an ba zan bar ki ɗaya ba ai murja mu je ɗakin nawa. Ina jo dariyar Farida a falon ina mamaki irin tsatsarar da take min. Bayan ban kashe mata kowa ba, ban hana mata komai ba. kwanciya ne kan katifar ta ina kuma ita kuma ta fita a domin ɗora sanwar dare abba dai san da hindu ke zarar zuwa duba ni ya usi kamar yana tsoro, na daga bakin kofa yake min sanni sai ya juya hindu kuwa nan tare nan ta tare tana lallashi na tana bana hakuri karshe barci ya ɗauke mu sai na sake shiga ruwan zafi kafin safiya da safen ma ta sake haɗa min na shiga na sha magunguna na sai na ji na samu sauki sosai daga raɗaɗin da nake jin wannan kenan to gaba ɗayan muna fara saboda kiran da abba ya maka fito inda babu uwa ni saboda ni da babu uwa ni saboda na dan ji sauki ina tafiya da kaina amma a hankali nake takawa har cikin falon har ido muka a sar da ido ya mun sannu da sannu na jinjina kai ta jinjina masa kai kurin yayin da gaba na ke mugun faɗuwa sai da kowa ya gama hallara sannan abba ya fara ina tambaya ta cikin wani irin yanayi janna za ki iya mana bayanin abin da kika sani akan abin da ya faru da ke ji ne kamar ya fama min inda yake min ciwo hawaye suka balle min cikin kuka na fara gaya musu duk sadda na fara gaya musu daga sadda na shigo gidan bayan rabuwar mu da ya asar har zuwa sadda na kwanta kuka na ya ƙaru sosai momi ta ce ki bar wannan kukan na munafurci ki bar wannan kukan na munafurci ki cigaba da yi mana bayani mamakin magana ta ne sosai sai ban kula ta ba na cigaba da ciwo ɗakin akwai duhu sosai ba zan iya ganin fuskar kowa ya ba sannan ta ƙarfi ya sanya min bai bar ni na samu wata makama ba abu biyu ne kawai na rike daga mutumin shine kamshin sa da kuma maganar da ya ita kuma ban san muryar ba ban kuma san ko ta waye ba to nan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba bismillahir rahmanir rahim